فإذا جاءت الطامة الكبرى to idan busa ta biyu ta zo wadda take mamaye komai da razanarwarta kuma alkiyama ta tsaya